Kanta kuke wallahi, wallahi ba ya na fi karfin miki Ya ba Ko yana ita ce da ke da kawanci ki amini yake wanda kuke tare tun biyu mu shekara da shekaru amma har wani ɗan tsangan da bai shiga tsakanin zuwa da take kuli mata a gari tana yawo yi biyu ni da ita muka yi ta tabbin take kwakwazawa a cikin gari. ina Ƙwalo asiri ko mai girman abu hagu yake ai dangantaka da take tsakanin ku ta zo ta wani ɗan ganganin abu ya zo gina tsakanin ku ba ta. Ha? Abokin arziki? Ha? Ba asiri! kake samun kuma shiga to ke ba za ki hakuri ba ko me wani irin magana ce Allah bar wannan magana dan uwan ka ba ka fushi da shi shi abokin da ba wani ne wanda yake nesa da kai amma na kusa da kai ko kake ka sanar da shi abokin arziki idan ya ja sai a yi ki fita ki bar min gidana kawai kin ci ko haƙuri ake yi shi da hakuri ba sa ba aiki mata take saba da mijinta mijin yake saba da mata ai hakuri kuma yake biyan kuɗi

Estados Unidos. Daga ina? Ah, Yan garin ne. Kana sunanka? Sunana Ibrahim. Sunana ah, Hafsa. Hafsa. Malama ah, Hafsa. A duk da yake da kin gana wuce na dawo. zan so in fito miki da abin da ya dawo da ni eh? nan hakikanin gaskiya sun ki kuma yana da miji kina da miji yanzu ba tare da shi muku ya ɗan gwata can baya ta da kusa aure na amma dai da haka bura an kuma kamu da gidanmu ka san hausawa hausawa na SS in ka je lambar 22 na ne ba não, abu in allah ya za ki gani na gode zai kika zo Ya, no, no. Alhamdulillah. Não. Não. Não. Não. shan da shi shi ne su ta bajin kwanta wani ka ina son da wani kan dangane da ganin shi wato ni ana irin gaskiya ina matukar sauki wala ba na abin zuwa aiki wata a cikin shi da zuwa aiki da su sannan zuwa ni haka kira abin

dama na ba ba aiken da kika kuma ina so dama tun jiya da su ga nake mama game da wannan yarinya abin da take yi bai kamata ba saboda akasari in kika duba rayuwar ta zaki ga babu abin da ta cika yi illa ta ranka kawo mana mazaje yadda kika san gidan mu haka take tara mana mutane ta mai mana da gida sai da ce ta sha da ka da ka ta za ka rena min hankali me za ka rena hankali idan mace kawo namiji gidan da ba mace kake so ta kawo ko a ita kake so ta bi namiji tun ka gaya min wannan zance na gaya maka saboda me yanzu kawai mama zira mata ido za a zira mata salamu alaikum salamu alaikum dan hakikanin gaskiya sun nuna da miji Assalamu alaikum salam

idan za ka ke shi a da yau da kuma a gaba. Assalamu alaikum. Yan kwanto. Assalamu alaikum. Yan kwanto. Bismillah. Yan da babanci take. Tashi da Allah tashi. Yake nan kullum cikin bacci. Bacci cike yi. Kullum cikin sayan. Na ga cikin kada cikin a banka.

Yaya gani da fito. Yanzu kuma da shigo ɗaki da ya kan rabu. Ɗakin da kamar da ta wallahi. Ina san faɗa ne da ita. Na yake haurin hakan ga da Allah ce da takalmi. Ki za ki mutane ta ko aida. Idan ta je gidan ta ke shiga ɗaki na da takalmi. Ina da kishin ni ba ta faɗa wa musulunci na ba ki ci da Alaikum salam kike har yanzu ki tafi makaranta alhalin kuma kin san yanzu ta yi ai ya wuce eh, kike kawai saboda umma ta zira miki yanzu shi yasa kike abin da kika ga dama dole ne in yi abin da nake so wallahi tallahi za mu sa kafa wanda dala dala ne ka tafi kan kana mun su kin ne karatai din kana fama da kai kamar muru. kuma eh, Ina da ba

akwai wasu anan bayan wasan ko kin haɗu <laughs> so idan ba

abin da kike zira miki ido ne ina kallon ki kuma zira miki ido ne in ga iya gudun ruwanki wannan kayan da na ganki da shi a waje yana hudun ki Me ya haɗin ki wannan kayan da ke a ce tunanin ki da hankalin ki da dawalin ki da basira ki yana nema ya zama na banza ina ce ina wannan kayan kuma ce karan jiya na ji ku kuna wani miki da zance dalla su dakata da dalla saurara mu idan Allah ka saurara mu ka dakata mu an ci ya za ka kira kira mu ga mu kadan kana yara sai ka dinga samun doka kai baka isa ka samun doka ba kuma shi nake so shi na ina ra'ayi saboda haka baka isa ka ga mu na ban dauka ba dalla ji doka kina magana kina magana to ko kika da wallahi idan har ba za ki bi doka da doka yawa ya zancen abin da na ce da kayan a wancan wannan hasar da za a yi za a kawo da kakki damu ba ni mutu a ɗaya sauran da na fara suwa ne da farko to da mun duba sai na ga ai bai dace a ce ke kamar ki kina amfani da irin wannan sai ki ce abin da za a kawo da wata ɗaya in na ɗauko ɗaya wacce nake gudun babu wani abu man in town wanda duk mutum da ne sun cewa da ni da ke mana tare wannan ba na Allah da gaba saboda na ga miki da gwamnati da ke gidan mutum. Ba ka da ba. da ba. Ba ka eh to shi kenan a ki ce da wannan kofin ki bai da ɗayan ki sai ta wuce kaga miki saboda ke a yau ya to shi kenan ni da Allah ya sa kan wannan ma na fara ji Allah ya rasa yanzu da Allah ya haɗa ni ma da kallon tun farko shi ne mu tsaye ni wallahi ya tamin yawa wallahi wallahi da zo mun tamin yawa Thank you. bayani ne na ba ba dai ba na ya sa da na ka ba ne ba ba na cikin su saurara wa mutunci na wani yi wannan da ba kuma ka ƙara ganin kana da karin ƙananan kayan ƙananan hakuri za ka yi gaji kau ni ba na son daji kar ka ƙara gyaran min in ba za ka ce da ni ba ba ba da al'adar mu da addinin mu ya karba to ka kira ni suna na yanka ba mu da wannan ba ba mutum na yi ka in Allah yadda ba zan baka kunya ba wannan abin da kake nan aure na ji ban hana ka ba ka da wanda za ka kai Allah sa albarka to ba ba kiwa ba ba kuma da za ka ba kuma garin za ka samu yau za ka samu ƴaƴa na gari wannan ya jidali aja aja ka gani ba ta ci gaba da nama Allah ya sa ya alhaji me yasa ka yana me yasa ka Allah yake kai masa maganar aure to gaskiya ba amince ba ya za a kamar tsamin kasa a ido ni ban gaji abin kunya ba kuma ba zan yi abin kunya ba dole haka nake da yaro da ya gani ya ce yana so ya ga yarinya yana so har ya je ki magana da ita kuma ya je ya gaya mana yana so makaranta ba masa kan miki ko ne ne shi haba alhaji kada ka san kayan sun kyasi na ne ni ba ban gaji abin kunya ba Ɗan aure nawa ita safar to sai ya yi sabo ko sai ya fara zunubi sana za ba to a gaskiya ni ban damu ta ba ki ta mun ce ke ba dabban ne ta gari abin gari ana yana mun ya ta dan tasowarsa kenan amma za a ce ya aure Thank you. da wannan da zai wuce mizaninsa ba ki amince ba ki ne in na aure ki zo ki kora Ita irin kuwa ce saboda Allah me ko ka ɗauko tiyo ka zo ka dinga ba fulawa eh, ruwa sai kuma ka dinga amfani saboda Allah da bukiti wani an ya ce a je a ɗin ne ba a kai da kawai cuya cuya ce dole ma iya kuma halabin da abinka kai ka diba ka je ka dawo ka je ka dawo wace irin kwashin wahala ne wannan a babu ce ne lafiya zama gaskiya jago wallahi tallahi idan har ku ba za ku dauki mataki game da wannan yarinyar ba to ni wallahi zan dauki mataki a kanta zan ɗauki mataki ni ba ta na gaya ma ba zan ɗauki matakin ba duk abin da za ka ka je ka yi za ka zo ka dinga gaya magana banza magana wofi kai kai sai ka zo ka dinga tirka ne ka dinga tirke ni yarinya ka ce ni za ka dinga tirke ni ba ka yanzu ka so ka gaya maganar iska ka kiyaye ni wallahi hawan ya ka ta kiyaye ramata na faida a duniya ban taɓa samun wadda ta kwanta mu a cikin ruhu raina ba kamar ki in allah ya daga za ka sami mutum mai rikon amana da kuma tattali da kuma sanin ya kamata kyara ba karamin dace ne ba da allah ya haɗa da shi domin kuwa allah ya baki kyau duk wata halitta da ake so wata ta mallaka sannan ko ubangiji ya miki hankali ba ni da buri da yake gana mallaki ki a matsayin ta kuma kullum tunaninki ya ga daidai zuciyata ya hana ni su bacci ba na iya samun ba tare da na hukunci don allah da ki taimaka ki ba ni haɗin kai mu gamin cin ko ba haka ba ba soyayya hannu daidai ta sani na sa da su da nagode ba kwarzo an ba ba don cika ma wani alƙawarin da na ɗauka kuma Allah ya kuwa duk maganar da na faɗa miki za ki tabbatar da cewa ba ƙarya na faɗa ba tabbata da tabbatar da cewa ba Allah ya ba da kuma na gode da wannan wucin da kike kika fara abu kuma na tana insha Allah kuma kuma san kan da dan gaskiya ne sai ne Thank you. da laifi ina gaya miki ne ina ji ki tsaya ki kwantar da hankali ki ci arziki ki abin da na sa ki ki kuma ki ce ki ki na'am kin gane su abin da nake gaya shi ke ai wallahi ba ji daɗin haka ai tun da mai kaunar ka shine zai taso daga inda yake zuwa har inda kai kuma ni da ka rike alƙawari ni ne ka rike alƙawari da wani takwas na shirya ki baka kun gane zan ɗau wanka za mu fita ka ke

wannan yarinya ni ba matsayin ta mai kaunarta idan Allah sa na aure ta ni mijinta ne na fika kai har na tuma wanda ya haife ta wani na dai ma ka to duk abin da ya same ka ka a kanka barin abin da barin abin da zai sami kare ya kwana lafiya idan akwai rubillahi sai dai muzinta saboda haka ya kamata ka ci gaba ka ci gaba in baka yadda ba shike kai kaga wai kake to zan gani me zaka mu zaka da kan ne a ganin ka zaka da kan ko ne billahi allazi an hudu nake a jira nake eh haka ganna ba ba dan ba dan ban za ta yi mu ka ba sai dai muke tare da ke gida ne kike so ko mota kike so ko kuma a'a kuɗin zan kawo miki ro cash a miki asin karan samu ni da gangan eh eh da gida ki so ki ce yanzu kawai kina da gida ba wai ki koma gida ki ce an ce ba a ce ba na domin daga nan in tafi ba inda zan zarce directly zan tafi don ki je in yi kashi ko in kuɗi in je in so miki wani gida sun ba ki in shiga gida ki gaya musu cewa ai ke a yanzu haka kina da gida so a taya ki murna eh a shiga a musu albishir ki shiga ki ki shiga ki musu albishir wanko wanko wanko abuwa na kashin ka kawai ne ka na lafiya a biya na bi yi alhamdulillah ma Allah wato a matsayinka na makwabci na haka ne a kuna gode sabuwar da suke faruwa a cikin gidan nan wanda nake ga cewa gaskiya ba zan iya kawo da kai subhanallah a cikin nan gida wato akwai wani yaro wanda ya zama annoba to mai suna ahmed na goma zuwa ɗaya daga cikin wani yaro wannan a cikin matan da suke da wani yaro da suke da wani da suke da cikin yayan to lalle mun ka masu ɗanka da makwabcinka wallahi daga yana ke zuwa wa ai ban san daga inda yake ba kawai kuma da labarin yaron Mana na sunansa kuma na ga ya zargi a gidan nan to na fahimci yaron da inda ya shiga sai ya ɓata shi mu tabbas zai ɓata maka tarbiyya yanka ta dina musulunci daga farasa kai to an zaga na gode na gode kwarin na gode amma sai ba wani abu wannan zai kai saka da alheri ba wani abu dama wannan iya daga cikin babban abin da ake bukata a zaman tare a ganin kuma lokacin da dukkan gidan ɗan uwanka ko makwabcinka ya riga ya shiga wani harin da za a zo a ce Allah wani ka dusar da shi ka sashi a haifu a gani ba na to na gode yana ba Allah saka mai da wakil Allah saka mai da abu ne fara idan na nema kai wanda wani da gaskiya ne zan ƙara sake da ko jama'a da lafiya ta da lafiya ta wani. na to lafiya saka da ka abu huta da to wannan yaron Rikayya. na mai rukanya biki a gaskiya kin zo mamaki biki ashe ba ki da mutunci ashe dabba ce ke da za ki je kina soyayya da ahmad saurayi na ba ki da mutunci ki kuma bani mamaki da haka kike mara mutunci to wallahi zan gaya miki to bari ki ji da gaya ko kusa kar ki zargi na da wannan laifin don yawan mu a sa mun ta tasan mu wallahi tallahi zaki rena kai mara mutunci kai kuma zan sai sai ta miki kanki da ke rawa bulki mara mutunci dabba jaka da kikiya

Ini mata ini, min yayi a tashi lafiya ina ma ina Allah Allah ka ki an yi labari zan baki in ji ina ki na yi wani haɗaɗɗen saurayi a ba ba hankali ko wani jiya na izo ɗin daddare amma kesannya sani da izo su da na gama ban ba shi nuna masa cewa ina son shi ja masa a jini kin san mazan gari na da halin maza mana ina nak ina wani ce na zauna kusa da ki ai na zai Allah ai in gane ki ko shi za a yi shi ne dare Abin da nuna mishi haka fahim da ni yanzu ma sauri nake yi ina da ni zai tuna ka zo ni ce bari in shigo mu gaisa tun da na ga gida ba ka nuna cewa kana son ci lokaci sai kan sai ki girma amma ku dare ya in gari. Allah na yi ba da hankali shi dan daga dukkan alamu yana da yana ki ba haka 你看看，哪来的？ akan hanya da ci na zara da gida ba a buga musu ma sha'ana da gaske za ka aure ni ko ka san gina ganin kamar ba za ka aure ni kina kwararru zance ana da Allah za ka aure ni to to to Allah na ke yi ne mu ɗauki wata magana mai to Ahmad ina da zance zan yi ne ta ce magana da ta dame ni magana aure na da ni ce bari ga mi to wurin ce dan Allah da annabi kina wani sai in to shi kenan ki kuma za a ki ba su kike kawai mun tashi biki kawai shi kenan a yi biki kamar da ake kawai shi kenan kawai a kira mai yi dan a yi shi kenan kawai da nan ce lokacin da bikin mu zai zo ni ina so ne akwai abu da nake kin gane wato akwai wasu kuɗi da nake na riga na yi dakon su kuma ke sun mazo sun gama dole nake so hada haɗa mana wanda ke kanki su nake yin sa a gasa sa nan can a gasa rago gashi nan dai to ko ina kawai duk mutumin da ya zo ga hotel hotel kawai idan ka zo bikin ba tare wai sai ka zo ko a wani matsama a zaune ko na kawai ka tafi ka je kawai a rada makundi kawai ka shigo hotel ka inda kake so kawai ka je kwanta duk wata ɗauki da ta kwana ta tashi da wasu ɗan uwa da dangi su rike duk wani ɗan uwa aboki ƙawa wani wanda ya kasance a kotu ma'amala tsakanin ku da shi lokacin da za a yi bikin nan idan ya bashi kansa sai dai kawai saki baki ya kalli ikon Allah kawai ga yadda ake fata kan naira lokacin da baki sai sun san cewa eh lalle ana biki a cikin Allah. Ko ga biki lamu? Ahmad kenan ina ɗauka irin hannunku ne na maza. Abada Allah kuma za mu ku cika a ci wannan zance a gefe ah, a da da kin ki wannan magana an gani ai ni na gaya miki wani ka tare ne wani a wani a mutanen ƙasar mu su zan ɗauko su zo su min wakila su na ah. rama mana ina na ko don ranar najeriya ta da daddafe shi ne zama abin nan billahi da zira ne najeriya ce ta kone da shi ba da gani babu tambaya guda ana ɗan yin larabci in ji ke da ta bari shoye shoye a hankali a hankali shoye shoye hankali a hankali ita zai a hankali a hankali a sosai da sosai eh, ya sun laraba za ki ji larabci kala kala duba akwai wani dan da na zartu wajen fito irin sai nake dan sauri haka mm. kayan mutum da na cire akwai na jihu dubu talatin da uku eh dubu talatin da uku to da ba wani abu zan yi da su ba zan dan da kuɗin mota ne da to sai na nan yanzu zan ne to dan mota ne kawai ba an yi ya nake ba dan ɗari biyar ne kawai kina da ita

ga dama wannan yana bina wannan yana bina ba shi kudin naira hamsin ga wani sai kudin wani ba yau na bisa bani kwana biyu ina a ƙarshen da ni ce dai ban fahimce shi ba shi ne yasa ba yanzu na samu wani da ganin daidaita kanmu kuma ya ce zai turo ma shi kenan mu kullum fatan mu Allah ya zaba muku abin da fare Allah ya sa ka shi ne mafi ba aina ta labarin ka gurin maryam na ce ta dole mu gaisa don mu san juna sai hakuri ba da sanya na yi da ƙarar kun shirya kuma ka turo mana ba ba. ba a haba wurin sa kawo maka jin sa kama dan nemo ko abin da kwanta su da duk ka fitini kanka ka damu kanka akan magana yarinya na. to ba shi nan faduwa ta zo daidai da zama ta ce ba ta yi da yanzu ita ma ta ce ta samu wani wanda suka daidaita yana son su zai tuba to ai shi kenan haka yayi daidai kamar yadda ike a ce gidanmu mu mutane ne wanda muka taso manyan mutane masu daraja da sanin ya kamata masu rubin asiri na duniya da na lahira to ba shikenan ba to kawai shi ne dalilin da yasa na duba na ga ya kamata a ce idan za mu ba da ya mu samu mu kai ta inda ike da daraja da mutunci saboda halin rayuwa yadda yake shi ne kawai ba don rayuwa ya ɓace ba an tabbatar da cewa dai manyan mutane ne to amma ban dukkan mutane na kanka hmm? me in zafi mai in zafi safi kuma har yanzu biki san inda yake miki ciwo a rayuwa ba saboda kawayenki kina tare da kawaye masu hure miki kunne biki san darajar ku ba biki san muhimmancin ku ba kawai kina ɗaukar ne yadda kika san a jamuna ko saboda za a gaya miki magana ta gaskiya ki bilis da ita ki bi ta kanta ki taki idan ba ki nazari a cikin rayuwarki ba billahi lazi za ki fada hanyar da za ta kasance babu mubuta a cikinta. ta ba ba a tsallaka titi wallahi tallahi sai an waiga san abin da kike kisan inda yake miki ciwo wallahi Allah yau a rayuwa billahi lazi iya ku idan kika rasa mafari a rayuwa kin shiga uku wanda kike nufin ne ta game ne dan Allah ka ga na isa Allah wata da mu da su ne shi na gudu Nima da ba'a na samu wani tuntuni ban san wannan magana ba ta shi yanzu. To na ji, na ji, na ji kin samu ji na ji na yadda. Ai na yake. Ina nan zai zo na da Zan zo zai zo. Yaushe zai zo? Ko an ji ba ina zai zo. Kuma ɗan da san da zai zo zan faɗa maka. Iyayensa manya ne? Wani ne ba sani ba. Gidan wani ba za a kai ki. 재밌는 동지가 Somebody attention. ni ce mai kokun da wallahi ni ma je kawai da zai iska ta da yake ta wuce shi na ta na na kasa ce kuma ai sai yanzu na ga ni wallahi da ɗaya na ga shi ne kawai na rena shi na ta wuce da ku kuma ya ci ne wani kuka a kawai ka ba Mustapha. Sai kuma ga ka. Zan je daga ciki. Sai zan gan shi daga ciki. Allah Allah da

shi ba shi da ne kai ba ne kashin wuta gobara bane sai dai ka iza ta ba ka tada wani zancen kashin wuta kai ya ba ka ce ni dan aikin kwana kwana nake da za ka ci zan zo kashe wuta idan kana so a kashe wuta ka je ka dauko yan aikin kwana kwana kuma bari in gaya maka yarinyar nan da kake magana ni din nan da nazo ba san ka take ba kwata kwata bata ba da amma da ra'ayin ka ba ta wuce nuna tana so na sai in kita ai ai da mu niyyar maji hajji sallah ko ba haka ba to an ne kake so ke dan na aure ta wani abu ne ba tare muke da kai ba e ne a bar mata su lalace ni da na fito ne ruwa ne tsaki inda kai kana ganin za ka da bai da ga hannun da shi kwai are ina son ka san cewa ko kwado baya hawa sama kudin ya hawa sama sun ya fado ya fashe har da ta ci to bari in ma shi kansa kwaɗin idan ta fasashen ruwan zafi ya rabar na sai fada bin lalazi sai dai sai dai kamar daga nesa wallahi sallai sai dai sai ko koyi ido na kowar ne wajen shi zai ko to gaskiya abin da ake kuma ce to to amma sai nake ganin ni a na wajen ba babban ne ne saboda haka kuwa wannan ba a ce ana amma ba kowane domin ko duk mutumin da a zamanin ne za ka ɗau amanar iyalin ka ka shi. ba ƙaramin mutum ba mun san ba aka tara ka zama ko ba kuma Allah ba ya kawo amma kai kan ya abokin wahala kuma tare da wannan amma sai zama kuma cewa na yi da kuma ba za a isa da

kan cewa kan idan har ta ayyuka za ta ci amma amma idan ka za ka manta ba addinin mu ya nuna mana irin matan da ya kamata da kuma da nuna a kan su ga na sai zaman zuciya wata kata da ta faru da cikin matan da ake bukata wanda amana kan suka ci ka ɗauka ba kuma wani kaddara ce da ubangiji kamar yadda ake samuwar musulmi na kwari Ka kasance a haka ɗana kuma kan ka sa shi a ranka ka bar shi da allah allah da yawan shi zai saka kar ka sa ranka da damuwa ka ci gaba da addu'a har allah ubangiji ko fito maka da wata ci gaba da za ku ɗauka kafin nan ka ci gaba da addu'a da hakuri ka zo ka ci gaba da hakuri za a yi mana uwa ɗaya uba ɗaya ke yar uwa ta wai kuma ki rasa wanda za ki kulla sai saurayi na baki kyauta wallahi tallahi na faɗa miki kuma taɓa muka ya ne miki magana kina ta kallon sai ka ce to wallahi a gidan da saboda me to wallahi tallahi ba ki isa ba wallahi ba ki isa ba ba ki isa ba mun san gurin ke dan ba ki da kuma ina tare da mutum Wai sai kuma ke ki rasa wa ki so sai shi komai na isa kuma shi na ga cewa na haɗu shi sai ya fuska kina wannan wani a wallahi in kika kuma magana a nan sai na daga da cikin gidan to wallahi duk ranar da ya kuma da miki da sai na babba da ne eh ka kisa lokacin da muka haɗu da shi na sai na aina aina na isa na na isa shi da ne shi sa ba shi da gane ce shi shi yana so ba ne nake gani haka wannan ai shashin kin banza ne shashin kin ne menene haka menene ya shirya kan rana rana ta gama dukan kayan nan ta bushe wai sai ta ɗauka ta saka ni ne kayan ya min kyau shi yasa ka ashe zai bu ko ma kayan nan fa iri ɗaya ka ake muku ko ma sai ya saka nasa umma ko ba da gaske ne sai sa ki ɗauki naka kina da shi wallahi mun ga mai na musu da da ido ɗaya shi yasa ni kuma suka su na dauka su na sai in haka wannan ai shashin kin banza ne shashin kin ne menene haka menene ya wanki ya shirya ka rana rana ta gama dukan kayan nan ta bushe wai sai ta ɗauka ta saka ni ne kai ya mun ce shi yasa ka ashi zai bu ko ma kayan da iri ɗaya ba ake muku ko sai ya saka nasa ɗin ko ƙwarai da gaske me zai sa ki ɗauki naka kina da shi yi mu gani mai kana musu da ido ɗaya shi yasa ni kuma su zama ɗaukar su ne sai idan kuma ki da shi tana da shi wani sigina da ido daya abin da kayan duk iri daya har ki ce ya miki sigina tsakani da Allah wani hasa yanzu idan wani bakon irin ya shigo kunya za mu je a same ku dai kamar ku ina ta ana da ku girma a same ku na faɗa amma ki faɗa mata ni daga yau kar ki kuma taɓa min kayana yauwa tana da ta ba ta taɓa za ta zo mu tafi zo mu tafi ki wallahi ta ranar da ta kuma ganin ki ta kaki a gidan nan shiwa eh, da kayan na ce kuma Tsirin waje ta ce? Tsirin ba ba. Wannan ba ba ne. Tsirin ba ba. Shi ba ba wani abu a kan magana ne mai yi da hali da mutum. To, abokina amini ne. ya ɗauke shi ya kai shi wajen ta sai kuma har yanzu sun so su ne ni dai a gaskiya ba ga ilimi ya kuma to ita ta nuna zana son sa eh to ita ta nuna tana son shi ni kuma gaskiya ba ga ne ba ne to Allah so to zance na gaskiya matar da za ka aura fa'idar da take cikin zance kenan ka je zance da yarinya ka auna ka ga halinta da ɗabi'unta ka auna ka ga yaya za ta yi ne za ka taɓa za ka yi ka zungura mata da ke rufi ne kuma za ka yi abin nan ya kishin ta yake wasan martaba mutane take amfanin zance kenan amma an ba shi da zaka ba shi da wani amfani ka gani ba na yana da ƙayata ko karwato ce ba wai amana ba matar duk da kake magana kana san da kuma da ayar da ke wani naka ta ce tana so ta ce ba da ba wani mana da ma ka ganda zuciyar ka nemi wadda Allah ya san sanya ita ce ta nemi ka ga ka je ka kira saboda akwai fibi da wani wannan da wani ka ba a wasu abu da wannan zuwa nan Hafsat, ni abin da nake so ki fahimta. wannan abin da yake faruwa ina ki banza zaki da ake wani ya kamata kullum idan mutum yana girma mai zama kuma yana hankali saboda mai ke da yan ki kullum ba zaman lafiya sai dai hayaniya kullum da ke zira saboda to bai to to bai ce ba kuma ke bai kamace ki ba ke ce babba zai mu ɗan rikici saboda za a wayi gari a ce kullum da ke da zai na ɗan rikici ba a wani ke wani lullu ba mazauni tana nan a cikin gida amma na kula ban da ido ba mutu kisa idan ba a ta muku ba to bikin ne ne kuma ta da wanke saboda ne to ni ba na so kar ki bari da sake ci kan kuma ki bari da sake kwalwa lokacin da duk ya zamana ko da ba na nan zainab ta yi miki wani laifi 그 마찰이 기재품이 지금은 하루 죽고 나자 지켜서 오고 진짜로 얘지 이런 말 듣지 못해 말이야 저거 뭐야 누가 빨리 지금 이봐 빨리 내가 지금 우리 집에 아무도 못 나게 되고 진짜로 쉽지 Hello. kina so in ja hankali to a lokacin da na lura cewa ba ta cikin wani da ya kamata a yi gaskiya shi sa na kada shi mutum iya bakin abin da kake ganin a gabansa shi ne wanda ke hukunci ai alhamdulillah duk abin da ya zo gaba gare ki ki sani ke mutum ce abin da zai same ki allah ya tsara zai same ki wanda ba zai same ki ba allah ya kaddara ya tsara kuma zai same ki ba don haka duk wani abin da za a zai faru ba ki san baɗini ba wahiri ka sani allah kaɗai shi san ba sai an ɗaga wannan an ce ya dini ai za a yi gida da shi ki ka sani amma wani yadda mun ɗaga shi Mun wani yadda kuma har ya mutu wani shiga cikin ɗan adam ba to idan ka shirya abu ka ce abu ba zai yi ba Allah yana son ya tabbata sai ya tabbata ko yawa ba sai Allah ya kara wa ma lam yasha duk abin da Allah ya so shi zai kasance idan ko Allah bai so abu ba to ba zai kasance to haka abin da Allah ya shirya shi ne ke sassauta ra'ayinki da cewa wallahi duk da za a yi ba za a yi kaza kaza abin da ya taso so tabbata mu a matsayin mana iyaye ba ma so tabbata to idan mun kai daga kan mu nan har zuwa dangin dangin dangin an mu kai akan ainihin babu mu mu ce ba ma san abin Allah ya so tabbata in za mu kare duka sai ya tabbata ko muna ji muna gani da ramba da idanun mu muna gani cewa ya tabbata ba to abin da Allah ya so shi ke tabbata karki dauka a zafi a zuciyarki ke wannan al'amari ba zai da ya yi wasa ki roƙe shi abin da wani alkhairi ya zaba da shi ke nan kin huta don Allah yana so yanzu da gwamnatin da nake miki zuwa shekara biyar ki ɗau yara goma ta shekara ta bayi to duk masu ta tabbata. Wanda ya to Allah ya kaddara daga yanzu zuwa gobe za mu kai da binciken alƙawari da haka komai ɗauke shi a sauki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma ko ma sha Allah ku yi wata inna lillahi a lillahi inna alhamdulillahi da sauransu da Allah ki da masarsa insha Allah ba alhaji duk abin da ka faru yau ne shi ke zan kama Allah ya da kuma ya same ni zan dinga ɗaukar jawabai kuma da daji. ba abin buga da wannan ina ganin ko cijewar ki da rashin yardar ki ne ya sa haka ta faru wani irin da ya ci jewa abu kuma idan wannan bai bayar ba inda za a ba ka sanna ai ɗan adam bai isa yi abin da Allah ya ba da wani da idan Allah ya kaddara ba ta sace wanda Allah bai kaddara ba ko ne bizi shi ke nan Allah ya sa haka ya fa alheri amma ina ganin kamar dai rashin yadda ki ne tun farko da cijewar da kika yi sa haka abin ya zama haka ni dai fata na Allah ubangiji ya ba mustapha mata za zama addini tare da shi Allah ya bashi mata ta gari Allah ya zaba masa abin da ya fi zama alheri teşekkür ederim. sani da wani abu ni Allah da wani hali kan da abin da yake so wani abin ba wani abin illa ina zafin kishi akan duk abin da nake kawo da abin da a yau ce da shi ko kuma ya shiga yana akan ina kwanasa to ina kishi wannan abu za ka zama ka kewa kishi a cikin wannan domin ce yadda nake kauna ce wanda nake tunani kuma zan aura saboda haka saboda haka daga yau zuwa rana irin ina son ki kiyaye wannan ba na son na ƙara ganin ki da wani ɗa da yi kasance saurayi a gare ki wannan idan har na ganki da shi zai iya kawo rikici tsakani zai kawo wani saba don a gaskiya idan har kika kiyaye wannan za mu zama ba Thank you. kin ga ina ne ba mace ba hello hello hello hello assalamu ah, alaikum ba wa gaskiya na dade ina mafarki sai wa Allah ya wata wata shi ne ai ko haka nake so wato ai shi kin katse min hanzari na fara ko duka abin da abin da kawo to alhamdulillah na zo na amayar da abin da ke cikin rai saboda gaskiya na san na san ba na san kamar kama kanka kai kama kanka ka tafi idan ka tafi zan san kin yaji kana jina ko mutum ban za ka yi wani ba kalar kala bace na fi ƙarfin kalar ba kaji ina da mu ina da mu da mu alƙawari kamar eh, ina da ya ko ko to ni ka sani cikin ba sa ka ba saboda ai ba ta ko da ba ta to kai da akwai ko da ce ne kaji ya fara da ba ta da ba ta kamata ki ne ka kuma sauran shigin ka tafi kai tafiyar ka zace ma malam ko ba ka ji to shike ne ba ko sai mun haɗu ne sai ta rabuwa ne ba ni ba ne ashe rufai da baki da mutunci yanzu nan magana da ke amma ce yanzu kin fara nuna min halin naku na mata shi ne ce yanzu kin fara tara mun karci a gaban mota ba ma cikin gidana ba dan tsabar rashin mutuncin gaya miki bana san abu kuma yanzu yanzu nan ki fara tafki shi sai ki gaya min ya kai kai haƙuri don Allah sweetheart don sweetheart me kai ji ba mai musu da kin ga ku cewa wallahi zallar Allah bai san shi kuma ni na ni na gun shi ko kika wani gulma ce aka yi san sunanki ni zaki gaya maganar ban za mu ga rofi ai rashin mutunci ne ce ba Allah ku na an yi kyar ne da ne mutunci ne mutunci mata inna lillahi wa inna ilaihi ne mata sun sai daga cikin Allah kunkunin in zuciya zan ku tukunci zan ku tukunci wallahi ko iskanci san Allah ya na idan ba ta tausayin shi nake ji ba Allah ya san in kika ga abin da abba yi wa wannan yaro wallahi in ba sai kin tausaya mishi yaron nan yana da kirki kuma duk abin da na ce ba nuna bana Ana da biyayya ga alkawari a ga rike addini an ba ke ba ba ke ba ai ba ke ba ni kaina din na tausayi ya rufe ni Allah ka ɗaya san irin tausayin da yake cikin zuciya ta ai wannan ya zama abin tausayi duk da aka ce ya rike addini da alƙawari ya san mutuncin mutane ko me ake nema mama dan Allah a cikin ɗan namiji ne ake so fiye da wannan dan Allah dole ne ki haushi ɗan ne ne ke jin haushi ba san haka ya faru ba amma duk da haka ki mishi waya ko kuma ki samu biro ki rubuta mishi a takarda ai ka masa a ba shi hakuri a ba shi hakuri shi ko ne ko ko ruwan ka ba shi hakuri a ba shi hakuri zan samu mu zauna a tattauna ni da shi in shafe shi ba shi hakuri idan ya karya zuciyarsa ta sauka shi kenan Allah ya zaɓin ba mu da ba shi Thank you. Thank you. abin da nake so ka fahimta shi ne abin da baka yi hangu yaro ko ya hau tare da gurin bisa ba zai yi ba kuma kaza ba ta ta kaɗan jariran ba ta so a'a wani hangu ba duk abin da zai sami ka ya same ni shi ne mai duniya duk abin da mahaifiya ta gaya wa ta abin da ake so shi ne ya yi nan doka idan har yana son yi wa duniya lafiya. Mama, in Allah ya tafi matsayina ka gani ne kamar kai mahaukaciya ko dabba duk duk suka hau suna son ka fahimta to Allah ya maka albarka da shi saboda haka wannan magana da ka gani ya dage a kanta don Allah don Allah

saboda wannan birci da ke doron harshen shi mai sila samun shi ne sa to da wannan albarka sai da Allah ya shirya da shi kuma ina roƙa Allah ya sa sa ta zama sila ta samun ramaki sannan kuma ina roƙon Allah su subhanahu wa ta'ala ya sanya ga shiriyar nan tasa Allah zai sanya kima ya zama sila ce ta samun tsirrai tunanin su da bakin iyawar da kamata Mama, mama, ya kamata in gaya miki da su abin da ya sa wato na tuzon ma'ana kuma son mace magana ta biyu gaskiya fi su gudu babu kabiru ba shi da hali mai kyau kabiru ne mai da ne kabiru mutum ne wanda ya riga ya zubar da mutuncinsa a gidan gari so digiri ana ganin sa ba shi da mutunci kuma ina so ki sani ki ma ba abin nan ya shafe ki ganin cewa kuna ta gaskiya dama an ce ya kama da mutum amma ni shawara ce kawai da bai ki ma dai ki tsaya ki nazari Allah ubangiji yake tunawa sai ranar gobe kiyama ka dai idan mu ce ai ka kaza ya yi ba ku yi sa ka ta shawara ta na sa na sani na gani maganar ka ɗan a ciki gaskiya mutum da ka san ka ɗan jini mai yawan su akwai irin raba a ciki wata ciki ne ta Allah mai haɓar kawai da ke sa a ni na gudu saboda haka Allah mai lokaci ne zai samu lokaci wani irin lokaci ni za ki gaya lokaci zancen wofi tun da naga fuskar yaron nan ni na san ba mutumin arziki ba ne ba shi da kunya ban samu gangamin wofi hmm? wani ba magana arziki ba ce magana mutum ya ce zai turo magana aure ba magana wasa ba mutum ya ce zai turo amma shi ba wuta amma dai ma aikin sa aure ne na Allah idan lokaci ni ce ba san nufin na Allah ba ko ni ce ba san nufin na Allah ba ko ni za ki ga nufin na Allah ni ba san nufin Allah ba ni eh, ce ba san nufin Allah ba amma kamar ba ke ka ce coci irin shashashace mana hankali ana nema miki yancin ki kina wani shashanci ban sa shashanci mafi tun da na ga idon yaron nan na san wayan da ba mutum arziki ba to kina ne yanzu ni kike wa haka ko ni kike wa haka shi kenan zan bar ki da shi zuba muku ido namiji ne sha sha sha na ba zan zuba muku ido da ke da ki ne ne ne ne a ce ba kawai zan ku lafiya ne a ne Wannan tana yi wannan tana yi. To, da zan yi ba, da gaskiya ba zan yi ba.

assim o município. waje ne kika kina ji nufin daga ciwa za ki kamo shi ki dan abin da suka yi kowace da jirgin ta na shi kin ko in ta ga ni da nasu kimo da gani su masu bauɗi yan mata sai mu sanyo leshi oh oh mu sanyo leshi ranar bikin bishashar aure kalmabalin makamance ni safa da mai wa'ala Allah kalmabalin makamance ni safa da mai wa'ala Allah Ibali ya musa musu fauni yan mata sai mu sanya leshi oh oh mu leshi